ba ita kan za a tashi ba wa ma za a alihin za a tashi tabbas sai dai in za mu yi wai ne gata nan dai sama gata wagga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويعمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أنا كارب وجاد الله سبحانه وتعالى يقول لكم ينمي من اللغة وما يبقى من حضرتها من سرعان القرآن من جرمه آه. <clears throat> منا الدعاء ga yawa musulmai wanda ta ga wannan lokacin cikin wani hali na damuwa ko rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya yaye musu kuma sa abin da ya gabata zan ka fara kuma yadda muke addu'a ga wanda suka gabace mu Allah subhanahu wataala shi musu rahama shi musu gafara ya sa zama su kashin kasa ya musu alkhairi bisa ga zaman su bisa doron kasan nan ah, muna fara addu'a har wa yau ga sauran yan uwa musulmai da ke sasannin duniya daban-daban bisa halaye daban-daban na kumtatawa da takurawa sanadin addinin su Allah subhanahu wata shi musu mafita ya nuna wa makiya addini ba ƙarfi mulki ko dukiya shine ƙarfi ba a wajen Allah fa innal izzata lillahi jami'a kamar da muke ƙara addu'a ga sauran ƙasashen musulmai da suke cikin halin tashi-tashin hankula da yaƙe-yaƙe abinda ya hana suna tsawa zama gidajensu wasu ma a ƙasashen nasu gaba ɗaya Allah wata Allah ya nuna musu bakin zaren walwale wannan matsalolin kuma ya ba su dukkan gyarawa musu su gaba daya muna ƙara addu'a ga wannan suka sha musu Najeriya Allah wata wataala ya ƙara amintar da mu shi ba mu kuma lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasar ya yalwata arzikin mu Allah wata ala ya gudunmawa da alkhairi ga shugabanninmu ya tabbatar da dogarigar su kan son gaskiya da adalci shugaban kasa manufin da gari shi na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi mutum a yautarwa da sauran shugabannin da ke da manufofin da alkhairi wanda ba haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana maganin su ta hanyoyin da shi ya fi mutane shi muna roƙon Allah subhanahu wata ta'ala ya ba mu damana da albarka ya sa mana albarka ga abincin da ya ba mu ya sa mana albarka da kuma wanda za mu nema sauran abubuwan rayuwa da ba daya bayan wannan Allah subhanahu ala ya ka tare malam da ke gudanar da wannan aikin ya yi tafiya yau yana tare da dalibai a wannan na university wanda yake ne mai ba shi damar dawowa cikin lokaci ba kilcin ta ya umarci da cewa kada a bar wajen haka kusan ana cewa samun ko rika dan kadan ya ce zan ba rika gaba da yawa haka insha Allah ba abin da ya samu za mu karanta a madadinsa Allah samu wa ta'ala shi mana kuma muwafaqa ala ma yuhibbu wa yarda to in ban manta ba dai jiya karatun malam ya tsaya ne a daidai kan ayar da ke magana kan bayar da haƙi da kuma abin da ma ba haƙi ba wato kyautatawa da na kusa da na nesa da makwabci da kuma wanda ma ba makaucin ba da musulmi da wanda ba musulmin ba kowa da irin haƙƙi wanda shari'a ta ke bance mishi da kuma abubuwa wanda suka dace da shi to da wannan matakan bayani ya gabata cewa ba a mutum ya kasa ko ya yi rowa da kowane daga su ko ya kibin kowane daga cikin wajen dokar wannan yana daga cikin fanni na mu'amala da hulɗa ta addinin musulunci wanda yake addinin musulunci hulɗa da ma'amala mu'amala ana saka ta su ta kowane nau'i daga cikin nau'in mutane dan uwa mataki na dan uwa ko mataki na kane ko mataki na wa ko mataki na mahaifi ko mataki na ma wanda ba musulmi ba daya kowane mataki akwai irin hulɗa da addinin musulunci ya tana da mu kauce hulɗa ga musulmi wannan shine har wa yau ayoyin da za su biyo baya cikin bayyana irin wannan hulɗar da suke da kuma abin da zai karfafa al'umma su musulmi da gina ta da ba ta kariya da kuma rufe asirinta abin da nake nake da rufe asirinta shine idan duk wanda ya ce tsinci a bashi wani haƙƙi an bashi haƙƙin to sai ka yanke cewa haka talauci ya ji tafiya mai cikin jama'a ba a ganin amma in ba haka ba sai makiyanku su gano cewa a shekku talaka ku ka zafi ku ka zafi don ba kurce wannan ku fata ba ku bada makokin ba ne Allah subhanahu wata ta'ala ke cewa ne ba yabkhaluna wa ya amuru na nasa bil bukhul nan ne ba a su wayancan da aka zarga wanda Allah subhanahu wata ta'ala ce ba ya san masu takama masu kuri da alfahari kan abin da Allah ya ba su kama nan da kuri da alfahari wanda ka ɗaukar su zuwa cewa wanga ba kowa ba ne wancan ba dan kowa ba ne kowa ne bai gama kowa ko ka zane ko ka zane saboda ka wannan abin zai rufe su da cewa kana kai zama yau kai ne gobe ba kai ba ne da kowace fuska sai abin ya rufe su ga darussa na duniya a ɓarin duniya ta bai sun gane su amma kuma sai su manta da su don saboda ya zama ta. mai takama ko mai alfahari wannan ba inda zai kai mutum sai kaskanci da lalaci wanda zai sa na sama gare shi na kasa gare shi zai dawo shi ne sama gare shi kuma duka waɗanda matsalan waɗanda mu kamar muka gani dama ko ba haka ba dama wanda yake yana ganin shi ke da mulki shi ke karyawa shi ka ni shi ka mi amma sai a waye gari ya maraita yau shige da mulki gobe ya gawar gari gidan yari wanda ya raina shige da mulki ayi haka a sama ayi haka a mu. mutum ya shiga mutum shine shugaban kasa sai ya fito wajen mutum shine dan gidan yari so Allah subhanahu gano wata alaba ya san alfahari da takama saboda haka nuna su ne wanda suke suna rowa sai ma yajibu alaihi da abin da ya wajaba su na zakka ya amurna nasu da kuma suna murta mutane da yin rawa daga cikin sufa ta munafukai an fada har wayo a cikin wata aya ana cewa waɗanda ke cewa la tunfiqu alaman inda rasulullahi kuma inda rasulullahi hatta yanfadu min kar ku ciyar da duk waɗannan da ke wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai sun wata inda suna tare da shi kar ku ku ba su komai ku tsuke musu bakin ajiyu su ka matsuwa su bashi su dawo wajen kaga wannan umarni da rawa kenan wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli suna rufe abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na falala Allah ba su na falala da Allah ya ba su na arziki ba sa san a gani ba sa san min al-ilm inna na, su zan cikin masu koyon ilimi wal mal inna dukiya ne su zan cikin masu koyon dukiya wa ya'tuna Allah suna saba ma Allah subhanahu wa ta'ala fi ma amarhum bihi a cikin abin da Allah ya umarce su shi wala ya kuna na fatal wajiba ba su rawa cerawa ta wajibi kamar zakka awal manduba ko kuma ta mustahabi wa kamar mubtada zaka ce alladina ya ba basaruna mubtada ne to da haka da ta ce ma ku da kadira mubtada nan kufarun masu yin wannan dabi'a ai kafirai ne me yasa bi dalili yake saboda dalilin abin da zai biyo baya wanda ya bayyana kafircin su gashi nan Ya ce, wa atarna lil kafirina azaban mubina mun tana dan makafirai azaba su ta a azaba ta walakanci shi ne ce bai zalika da wannan aikin nasu wa bi da kuma wannan aikin da suka yi na muni wanda ba shi ba فيه وضع zahiri موضوع mudmar أنا an bayyana zahirin suna wurin da ke wurin أنشي ne an ce waɗanda suke masu rowa suna umurtar mutane da rowa to mamakin aya kuma suna koyi falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu to makon aya ta ce to waɗannan mutanen an tanadar musu azaba mai mai ta sai ce wa adalna lil kafirina azaba dunya sai aka aza suna wurin lamiri don a bayyana cewa mai yin wannan aikin kafiri saboda kashe ta ce ta kadirin mutanen za ta kadiri ba a kaddara hakan cewa ku samu ko ku jaro sai dai a kaddara hakan cewa ku faru saboda karshen aya an yi wadda zahiri kuma wazo'ul musmar kuma yake shi ya tabbatar da wannan to ala'ayi halin ga wannan ɗabi'ar kenan mummuna ɗabi'a ce wannan ɗabi'a tana kai al'umma baya za'iha da wato azaba cikin ma'abuciya wulatanci الذين ينفقون والذين ينفقون أموالهم رئاء ومن يقل الشيطان له قليلا فساء قليلا الله سبحانه وتعالى يأتي الذين ينفقون أموالهم رعاء الناس هل هو يسمى ما تشير ذوي ينسوا أموالهم تاني تغني جونت بسم الله تشير الذات وأن الذين مبتدأ wawar asaf wadda aka zo da ita an yi asafin jimla ne alama kasa a cikin wata jimla har take gaba gare da dama asafi yana halatta wato a shi ko da ma'anar jimla ta saba ko da ma'anar jimla ta saba to asafi yana halatta saboda ga wannan alazina shi ka shi wato mubtada ne wanda suna ciyar da dukiyoyin nasu amma ya daure kawai na ba suna masu nuna mutane wato don a yi don ya inda ba ya ba musu ba ko bukatar su ba ta biya ta gani wajen ba za su ciyar ba ko in ba ta hanyar da za a je su ba ba za su ciyar ba wala yi min yiwuwar jallahi ba su imani da allah ba wala yi da yamin da kuma ba su imani da ranar karshe ba wa umar muhammadu su ne muhammadu idan su da wannan tafiya ne yatsulabuna bi amalihim thawabahum min an-nar suna neman wato sakamakon thawabahum sakamakon aikin suna neman shi ne min an-nar ke da mutane da waɗancan ayyukan nasu da suke aikatawa sun Allah kuma bayan Allah saboda haka wa'annan aikin nasu zai zan hafa a mansura kamar yadda aya ta faɗa wata aya cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu habara mansura za mu gabatar da mu zo da abin da suka aikata na aiki sai mu ya shi kura abin shekewa suna shi suka ɗin sai ya sa ya kura saboda mai ba da sakamakon ba su yi dan shi ba to su je da suka kai don su su saka musu ba su iya saka musu a wannan rana saboda haka a wannan rana din babu wanda zai iya ba da sakamakon sai wanda aka yi don shi to kuma ba a yi don shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kura na shi ya wani saboda da su gani shi dan ne yadda har wa yau ce bi dalili wa man yakun shaytanu qarina ka qarina saboda dalilin abinda aya ta rufe da shi cewa duk wanda shi ta ya kasance abokin kusantarsa abokin tsamfararsa wanda abokin shi wanda su koyon shi fasa a ƙarina to tur da wannan abokin tur da shi ya buru ya buru yana wanda ta haka ha'ula'i kamar yadda waɗancan suke shi ɗaya shi ne abokinsa yana wanda shi da shi kaza ko shi bar kaza shi kaza wanda ba na kwarai ba shi bar kaza wanda ana alkhairi ko tir a ce wannan shi ne abokin shawara shi ne shi ne abokin shawara shi ne shi ke dora shi da haƙƙi bari na kowa wannan mafitanci shi shi ɗan ya yi nuni da shi shi ne mafitanci saboda wannan rayuwa ta duniya abin da kake ka riga ka ciyar kuma ya ci to in ka ciyar da shi ta inda ya tafi gaban za to ya riga ya tafi ne gaban za amma in ka ciyar da shi don Allah to sakamakon shi yana nan kuma ana rainon shi kamar yadda kake rainon shuka kana ba ta ruwa da taki haka Allah subhanahu wa ta'ala yake tsara abin yana yana baka saboda cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa qaddimu li anfusikum wa ma kuma taqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah gashi ne dai ayoyi daban-daban Allah na cewa mu gabatar mu gabatar mu iza ka iza aikin alkhairi a lahira kamar gaske ka tura kai ta tura a tiya kai ta tura a account ɗinka kai ta gyaran gidanka kamin ka Allah subhanahu wa ta'ala haka yake amma da fadimin ne sun ba yi shi don Allah ba ba illa abubuwan nan don Allah ba kanan sun za aikin maza sannan kuma in an bar su nan duniya sun za aikin maza saboda haka a kowace ranar da sallallahu alaihi da ke cewa cikin sabai a dukiyarku dukiyar magadan ku ta tsayuwa gare ku musu ga taku har suke cewa to waye daga cikin mu ya rasulullah dukiyar magadan shi take tsayuwa gare shi musu ga tashi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kuka tura ya a muku da shi shine naku abin da kuka bani nan shine magadan na magadan ku to mafi yawan mutane sun fi barin al'amari nan na zuciya bisa ga wanda za su tura shi lahira don hanyoyin tura yawa gare su sadaka in ka yi ta tura in ka gina wani gini da jima'a za su alkhairi za su za a yi aikin alkhairi da cikin sa. ka tura in ka yi wata sadaka da jariya ka tura in ka bai wajen wani jihadi ka tura in ka yi wata nafila ta tsawo'i ka tura in ka wani azumi da tsawo'i ka tura haka ne kana can kana ta nauyayawa saboda haka gidan da kai baka bar shi kongo ba kana kana tura kwanancin daban daban kana tura wasu abubuwa kayan sawa daban daban kana tura abubuwa daban daban kamar ka amma in ka je ka ce da kongo ai kaga abu bai yi ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ki cewa ko qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kawo aikin alkhairi a ku. to gabatar wannan sai aka ce masu don da ya don a ganin musu to haba mu kura ne aikin banza da biyu وماذا عليهم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم شيء من كي كنسوا me nauyukan su ko me damuwa gare su lau amanu billah ta fi imani na kwarai da Allah walau mai lafiya da kuma ranar karshe wa an baku min mara da kuma Allah kuma suka ciyar na daga abin da Allah subhanahu wata allah an da su an yi tsoron da tsakai wani irin cutarwa ne gare su yi wannan ai ba wata cuta in yi wannan bi zalik wal istifham lil inkar wannan tambayar da aka yi wa mutu jihar jana musu musu wato abinda suke a kan shi bai dace ba walau mazariya ai labarara ma za a layin wato lau da sun yi imani ma'ana lau duk inda ta zo idan aka ce mazariya ce kamar yadda akwai an mazariya da cikin tafilinta to abin da biyo ba gare ta za a yi mai ta'ulin mazda wato imanuhu kenan ne imanin nasu ne cutar da su na darara fiye ba a cutarwa a cikin imanin su wa inna mafarar fi ma a cutarwa fi ma hun alai yana cikin abin da suke a kai wa ala hadu wannan ba faɗaitarwa ne ala ikhlasin ibada lillah kan wato yin ibada don Allah wa tsahara ba da kuma tsalki na ciki tsalkin zuciya ba tsalkin waje ba Kila amala a cikin ayyuka duk abin da mutum zai sai tsalkake abin nan don Allah kawai saboda abin gane da bahaushe ke cewa ko ki share masallaci zai share kasuwa in mutum da yawa addinin sa aiki ba da abin da Allah subhanahu ta'ala ya hore mishi sai Allah subhanahu ta'ala ya sa shi dan ya bude mishi wata hanya ta fishin kudi ko ya ya dauki nayin wani club na wasu yan kwallo zai ce musu mota su rinka zuwa jihohi ana gasa ko kuma Allah subhanahu wataala ya jarabce shi ya ba shi nauyin wasu dabbobi da Allah ya wa arziki kasa shi arziki na Allah ne kai mutum kana nan matsayinka na mutum sai Allah subhanahu wataala duniyar nan da yake rahman ne shi Allah subhanahu wataala sai an ce rahman wanda rahama shi ta game komai ta game tsuntsu ta shahi tsuntsu ta shahi kwaro ta shahi komi ta shahi kwado ta shahi saboda haka Allah na halitta faɗo shi kika jin daɗi kana kurin kai mutum kake mai ilimi kake yi karatu ka ne ba boda ne wanda a cikin ƙasa sai Allah shi su gano wata Allah ya sosai sai ta shi ne da kai Allah na iya jarauta shi kawai sai Allah ya ya kaddara mu wasu dabbobi jin daɗi wasu dawakai ko wasu abubuwa sai ce siyo su da kuɗin na ya sa su ke AC kullum ana kula da su yana biyan albashi wa masu biyan su kuma dabbobi ne rahamaniya da ubangiji ta shaye su da duniyar abin kwarai ce wata ke ɓanzace abinci sai masoya Allah da ita da ba shayar da gahiri kof rawa ba hadisi ya tabbatar da wannan to gahiri sai shi ga shanta don rahmaniya ce wata Allah ya saki manufa kawai a rayu a ciki abi Allah su wata Allah a dokokin sa don makuna da kwatar kwarai inda Allah zai zan rahim mai keɓantacciyar rahama ga mutanen to in mutum ya zan ya ki sharar masallaci sai Allah ya kai shi ga sharar kasuwa sai ka ake cewa ana neman ya taimaka wa addini bai yi ba sai shi ɗaya buɗa mai wata hanyar zai kashe miliyoyi ga banza da jikin da zai bar su ga banza ko da babu zunubi to babu ta. don ba ce in an ce da doki an same ac an same gaza an yi zunubi ba amma in akwai muhimman abubuwan da al'umma su addini ka bukata ayyuka sun taso daban-daban na addini game da duniyar mu take fuskantar kalubale yanzu daga makiyan addini tana da bukatar duk inda mai zuciya ke fitar da zuciyarsa mai dabara ya fitar da dabararsa mai ilimi ya fitar da iliminsa mai wayo ya fitar da wayansa ya kare kuma ya daga addininsa irin halin da duniyar mu take cikin su sai mutum ya zan duniyar kawai shigalta ya shigalta hankalinsa bai maga abin da shafi addininsa yana can ga wasu ayyuka ba masu muhimmanci ba su kaga sai zan ya karkata can abubuwan sun tafi can da yi aikin da yawon waje ba gare shi ba shin to in ya dawo aikin kwarai ne kai kan sai wace irin cuta ce gare shi Allah zana wata ala ce wa kana Allah bihim alima Allah subhanahu wa ta'ala kuma mata ne gare su su bayi in ka ce ka da ko ka ce kana da ko ka ki ko ya kai dai Allah subhanahu wataala ya san ka ya san matakin ka shi ya baka ya san abin da ke gare ka ya san abin da ka iya ya san wanda ka iya ko ya ta zai mutu Allah ta haka ba bayi gaba daya bi ma'amil ga san da ya aikata inna Allah la yuzlimu إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما har yanzu ayoyi suna cikin kwadaitarwa ga ciyarwa cewa inda Allah la ya zulmi Allah fa baya zalunta baya ragewa ahadan wani mutum daya haƙi na abin da ya ciyar ko haƙi na shi ko abin da ya mishi misalu zarra kwatan kucin azarra Allah subhanahu ta'ala ba zai rage mishi ba to kaga idan muka duba ai ba mu da haƙi ga Allah subhanahu ta'ala sai dai shi Allah subhanahu ta'ala shine da haƙi kamar saboda abin da za mu iya yi ba mu iya biyan halittar da Allah subhanahu ta'ala ya muna in ya sai da shi ka dangare in ya sai da shi ka taniya in ya sai da shi ka wata dabba ta dabba ko cikin wani konkoren daji nau'in wasu dabbobin da kullum suna cikin gudun juna wannan ya ga wannan ya sheka farautar juna kawai wasu yi sai zaɓe ga alaƙi ka mutum ka yi magana a fahimce ka kai kuma a yi magana ka fahimta ka koya ka iya a koya ma ka koya ma wani ya iya ka ga baiwa ce ba mu iya biya to amma duk da haka Allah subhanahu ya ce, kuma in muka yi mishi da'a da abin da yake to za a ba mu sakamako to wannan sakamakon wanda Allah ya kayyade ga iya gwargwadon abin da kai daga irin nau'ukan ayyukan shi ne aka ce ba za a rage maka komai ba nan nam'a mafi karancin tururuwa nau'i na tururuwa kuma kudahi nau'in tururuwa ne to akwai nau'in kudahi kuma wanda ya yi wannan kudahi zama karami ga sunan da yawa da yawa da yawa saboda haka a ruwa da tudu halittun allah ga sunan kanana kanana da mayya to mafi karancin ma bi an yankusa Allah ya rage wa mutum min haka na kyawawan ayyukan ta ce kai ne ya ayyuka da yawa Allah da kita ne yawa dan rage mishi ba za a yi ba aw ha, ko Allah ya kara mutum shi kai wannan ya cika bana zulubi shi ya yawa a kara mai koda abin nan kilo guda ba a kara shi sai a ga muna ko ayyukan da aikata wa in takum hasana in gwargwaron azzarar nan ta kasance kyawawa ku ce min mu'minin mukhlisin ga mummuni wanda ga tsarkake aiki ne don Allah wa fi qira'atin bil rafa hasanatun kinan wa in taku hasanatun fa kana tama nan kana sai ta kasance tama wato kana suna da nau'o'i wanda ba su kasa kusan biyar ba amma daga cikinsu akwai naƙisa akwai tama an ce kana da ma fi'li madi ne tamu sannan akwai kana fi'li madi naqis to fi'li madi lokacin da sun naqis yana da buƙatar suna da habari da su taimaka mishi dan naqis saboda haka sai ka jance ismu kana khabaru kana to ga lokacin da kana take naqisa za ta shiga cikin mubtada da khabari sai su taimaka mata sai a kira mubtada ismu kana shi kuma khabari a kira shi sabar kana so non yace in mun in ka danta a wata a? aka ce in taku tun to kana ta zan samu ba ta buƙatar suna ba ta buƙatar khabari wato ba ta shiga cikin mubtada da khabari ba sanin a mai zaman kanta kuma ta isa kuma annabta ta ta gamsar in taku hasanatun kenan shi yake nufi bin rafa'i fa kana tama yudha'ifa Allah subhanahu ta'ala zai ninka ta inda kyawawa ne misali zarra din nan da mutum ya aikata in kyawawa ne Allah zai ninka ta min ashra wato daga goma ila abu'afin kasira zuwa min ninke masu yawa wa fi qira'atin yudha'ifa bi Allah zai ninka ta kuma Allah subhanahu wataala zai bayar min ladunhu wato da gare shi wata kyauta ta da gare shi min indihi ma'al mudha'afa tare da wancan ninkawa din Allah zai ba da ajran azima lada wanda take mai girma la ya qadiru ahad irin sakamakon da ba wani daya wanda yake da ikon ba da irin wannan sakamakon sai shi Allah subhanahu wataala saboda haka mai nema abu ya nema inda da shi inda bai karewa Allah subhanahu wataala ke da taskar da ba ta karewa saboda kaza Allah subhanahu wataala na cewa a cikin wato zulotar isra'i da suratul isra yana cewa آه، لو كان خزائن رحمة ربكم إن الله مكتب خشي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا الله سبحانه وتعالى كثير مسلم da ku ne la an tamlikuna khaza'in rahmat rabbi da kuke mallaka taskoki na arzikin ubangiji na ku ɗan adam yadda ɗan adam yake da rowa da ganin shi rike abuka da ya kare to da kuke rike taskoki na rahmar ubangiji na ku? da kuri kun kare kashe da limfa wajen jin tsoron kada abin ya kare wa kana insanu qasura Allah subhanahu wa ta'ala ce dama shi dan adam ya kasance qasur wato mai kwangi wanda ke kwange wanda in sa'i biyar ake cikin gidansa sai ya bada hudu ko uku sai ce Allah ba haka ne to dan adam haka dabi'a shi ne kuma wannan dabi'a dai abin zargi ce amma kuma kun ga waccan alal da anka ka ambata jinsiya ce wa kana al-insanu qadura in an ambace al-abda jinsiya to duk jinsi wani abin ya shigo ciki sai dai wanda ya runjaye wani nashi na wani ya rinjaye wani kamar yadda aka ambata cewa dama shi dan adam Allah ya jarabce shi ne ya halice shi da shawa da hankali don Allah ya jarabce shi an halittu mala'iku da hankali an halitta da mala'iku da hankali amma babu shawa gare su an halitta dabbobi da shawa amma ba su da hankali an halitta mutum da hankali da shawa don sai Allah subhanahu wa ala ya so lokacin da gefen shaɗi gefen hankali yaron jaya ga ɗan adam to ya samu darajar da ta wuce ta mala'ika lokacin da gefen shawa ta runjaya ga ɗan adam ya koma bayan dabbobi dabba ta yi shi saboda su mala'iku dama la ya akuluna wa laye ya sharabuna wa laye lamuna wa laye laki lakizuna ba su aure ba su da shawa mala'ika abinda duk Allah ya halice shi akan sabu ta wani abu yake da san wani abu wani sa ba babu shawa tare da shi baya saba ma Allah to kai dan adam Allah ya sa maka shawa kuma ya sa maka hankali to duk bangaren da ya jaya wannan bangaren nan kake saboda haka Allah subhanahu wataala ya sa bangaren hankalinmu ya rinjaye bangaren shawon a wannan shi ne. to kun ga wannan an nuna cewa shi ɗan adam dama kasur ne mai ƙwange ne ga al'amuran so nan abin da ake sa a nuna mana kenan cewa wannan ƙwangen sai ko wanda ya fi alɗinnan jinsiya ce kowa ne ɗan adam yana da wannan ɗabi'ar sai dai wanda tsoron Allah da hankalinsa ya sa suka rinjaye wannan rawar kowannan ɗabi'ar ko ba haka ba ai na ɗan ba da misali ko nan ba haɗan ya ba su dare ko na ce muna ta da shi muna ta abin nan wasu suna ta turowa ga facebook abokaina suna ta turo min shinkafa su ga ta sake yabanya suna watsa sake suna min ta kyauta abin da sauransu to sai yanzu a ne a wannan comment na ce to har yanzu ban samu wanda turin buhuwan shi ya bige ya sai aza ya dora ya kura abin da <laughs> amma ba da suna yi bayan nan an yi ta turowa ko buɗa ka buɗa facebook sun ka whatsapp na ka sai kai ta ganin wani ya yi da shi na shi kaza ta yi kyau ta yi kyau amma yanzu ina ganin ko da mai gonar buhu goma da har yanzu ni zai ban samu wanda ya ɗan ɗauko ƴan buhuwan nan ya bugo ya watsa mutane su ya gashin gashi a goma. Dajiya ce ta ɗan adaka. <laughs> a saboda haka ala'ayi halin wannan ɗabi'a ana son mutum ya rinjaye ta amma abu ne na wanda yake cikin jinsi da na adam amma in mutum ya yadda wannan jefe ya rinjaye shi to ya zan abin zargi ga Allah wata ala amma in ya rinta ido to shi kuma ninkin nan da Allah ala ne ba shi, aka ce goma zuwa abu afin kafira wanda suke ba su da iyaka Allah wata ala ce wa kaifa وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا wannan aya babba aya ce daga cikin ayoyin alkur'ani da girma wannan aya ta samayya sun zubar da hawaye akwai daga cikin alaramomin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurta ya karanta amshi alqur'ani kamin ya karanta shi ma sai ya hawaye cewa yanzu shi Allah ya umurta ya karanta mai qur'ani in karanta ma qur'ani akan jin dadin wannan shi ma ya hawaye ya ci gaba da karanta manzo sallallahu alaihi wasallam yana kawo daidai wannan ayat yana dibin fuskan manzo sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo ma'ana shi ne wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin yaya hali zai kasancewa shin da masu rawa ga addini da waɗanda suke ba su addini aiki da masu ganin yi ma addini aiki wahalar banza ce ko ƙauyanci ne ko rashin aiki ne ko rashin wayewa ne da masu koyon identity na addini in sun fita waje ko suka je wasu jihohi a cikin jihohinmu na najeriya da kowane irin hali da mutum yake a kansa allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa kaifa idza ina mai kulli ummatin bi shahidin shi yaya hali zai kasancewa idan muka zo ma kowace al'umma da mai shaida a kanta ranar da za mu zo ma kowace al'umma da mai shaida a kanta waje ina duka sannan kai muka zo da kai manzo sallallahu alaihi wasallam eh wannan shahid ya shahada alaiha wanda zai shaida a kan al'ummar nan bi ha ga aikinta wa huwa nabiyuha shine annabinta kowace al'umma waje na dika kai kuma muka zo da kai kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ala haula'i shahida wato kana mai shaida kan wannan al'umma ta yaya hali da kana cewa a wannan jin kun ga wannan yanin yalo a siffanta shi da aka yi cewa halittu na Allah a wannan ranar ta hisabi za a zo wasu kewaye wasu kewaye wasu kewaye wasu a kan matso wannan yinin ma wasu za su yi burin a dai yi hisabin a ƙari su sama goma a kan matakin da ake tsananin da aka gani wuyar da aka gani saboda wannan ranar Allah daidai sun da ƙasa ba rame ba rafi ba gulbi ba ba inuwa yau maladilla illa gullu ba inuwa sai inuwa Allah inuwa Allah ita ce inuwa da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai wa matashin da ya tashi cikin addinin Allah kuma ya rike yana cikin kurce shi gogor mai addini da yake har karshen shekari wannan rana Allah zai bashi inuwa inuwa kuma ba ta yace ba wata inuwa girgije wani girgije ne wanda Allah zai halitta mai AC wanda zai zo kai gare shi duk abubuwan da aka yi shi bai sanin wai da ake da sauran wanda aka ambata saboda ka wannan rana ba inuwa sai inuwa ala to shin a wannan rana da za a zuwa kowace al'umma kuma za ta tashi baya ga mai shaidata ma'ana manzonta zai zanga ba su kuma suna baya su kunga akwai cikin surata ala rana wata aya mai usulubin a tabbatar tsakuwa don ayatun tsoro inda Allah subhanahu wata ta'ala ce ma Isa alaihi salam a قلت ta kulta linnati ga an ta kulta linnati suratul للناس an ta أمي linnati ta khazuni wa ummi ilahin min dunillah kai kace mutane turke ka da kai da mahaifiyarka abin bauta kuma bayan Allah annabi ya ce sarki ya tabbatar maka ya Allah ban gaya musu komai ba sai abin da ku umurce ne shi cewa a bauta ma a bauta ma Allah ubangiji ya ubangijin su kuma wannan shi na sani tsakanina da su lokacin da ina tare da su walan ma ta wafaita ni kunta anta raqiba alayhi lokacin da ka karɓi rayuwa ta Allah kai ne mai kula da su kai kasan abin da suke yi wa anta ala kulli shay'in qadir kuma kai ne ilmu ya kan nan komai amma ka ji tausayi irin na manzo tare da cewa mutanen ga sai laifi ta nabi Isa alayhi salam ya ce in ta'azukuhum fa innahum yafadakum wa in taghfir lahum wa innaka azizun hakim kaga har yanzu dai neman sakina yake ga mutanen shi saboda haka a ra'ayi hali wannan yini dai ana nuna mana cewa ba ba karamin yini ne. yini ne wanda neman mafita gare shi daga nan take farawa gare mu saboda haka neman mafita shi ne a bi Allah a ciyar a yi duk abin da yau waje ba mutum shi ya kare kan shi ga masiba da azaba ta wannan yini din waje na duka Allah haula shahida so kaga mu al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayani ya zo a wasu asar wanda ke nuna cewa daga cikin magabata ma daga cikin magabata akwai mai burin da an tashe shi cikin al'ummin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ce magabata ina nan annabawa saboda darajar da Allah subhanahu wataala yawa al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga shin bai kamata mu nakasa kanmu ba me nakasa kai saban Allah da mu kuma muna saban Allah subhanahu wataala waccan daraja ta mu da wadancan suka yi gori ta gushi ba mu da ita to amma sai inda Allah subhanahu wataala yake cewa waka dalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala nas kun ga kuma inda zai mun sake to wa ko litakunu shuhada'a 'ala nas abin da ke da shine za ka yi mamaki a annabi nuhu alaihissalam da annabawan duka suka biyo baya ga rashin manzanni wai mu za mu zama shaida ga al'ummarsu mu za mu zama shaida gare su wa'ina wa'annan annabawan maya-maya to ta kusan ka'idodin na shaida kai kasansu shaida ba ka shaida sai abin da ka gani ba a zuwa baka labarin abu ba da labari don sanadin kai ka zan shaidu labari zai yi wa a zai sa ka zama shaidar ko wani abu mai kama da labari sai abin da ka halarta aka yi gaba gare ka kuma abin nan ya kare gaba gare ka in bai kare gaba gare ka ba ka sama da baya sai ba in ka zai zai tsarin zama alƙalin shirme ko ka wani wani abu ɗan abu ka ɗan yan tawadi alƙali ce to na abu ya kare sai ka ce to ba a yi da gama abin bai faɗa na ka ce to ba a yi da gama faɗan ba dai ni kan sani ta yada za a ce a to sai da karshe ka sama da abin ya yi abin bai ce da bata kammala ba to amma mu ga mu aka ce mu za mu zan shaida ga waɗancan ban ma za mu da su ba karni karni karni karni da ya wuce ko san dalili dalili shine mu mun karanta mun tabbata cewa sai sai da manzancin sai zan muna da tabbaci mun karanta annabi nuhu alaihi salam ya isar ga mutanansa mun karanta annabi ibrahim ya isar mun karanta annabi lutu ya isar mun karanta annabi musa ya isar mun karanta annabi isa ya isar Manzanin nan duka mun karanta mu ya isar ga document ga tsanin mu rubutaccen shaida ce document rubutattu a zanen mu al'umma na muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka an wanke mu an ba mu certificate ta shaida ga waɗancan to ashe babu ta daraja mara kuke muke ba kun ga shi al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun dace domin kokarin mu rike wannan kamfan namu kauce mishi ko watsi da shi walakantar da kai na gare mu amma in mun rike shi mu kuma mu wuce al'ummomin da suka gabata Allah subhanahu wata'ala ba mu iko rikewa to wannan rana ce Allah subhanahu wata'ala ce yawma idin yawaddu alladhina an kana ta ko yawma ya yawaddu alladhina kafaru ranan nan ce fa wanda suke kafare suka Allah butulci ma'ana kafirci shine butulci wanda suka wa Allah butulci za su yi gure wa asawar rasula kuma suka saba manzo wanda suka wa Allah butulci suka saba manzo za su yi gurin lau tusawwi bihim al-ard lau dinan da ma'anata an akwai inda ma'anar lau take zuwa an akwai inda lau take zuwa za'ida don ta'kidi kawai akwai inda suke zuwa ta sharɗinta da aka sani to na ta an lauci sauwa da ai an ci sauwa bihim al'adu ranar nan ce waɗanda suka wa Allah batulci suka saba ma manzo ke gurin da ƙasa za ta daidaice da su irin yadda aka ce ƙasa ta daidaice ta miƙe ta gane wa alƙat ma sun yawa ta kallar duk abin da ke cikinta na itace da gawawwaki da duwatsu da ni duka alƙat ta amma yau ta fitar da su mutakhallat tayotin ta ba komai a cikin ta to ranar nan mutum zai gurin dakata ta daida ce da shi gashi nan duniya ba mai san mutuwa ko kadan ko kadan ba mai san mutuwa ko da ya tsufa saboda haka sai gashi ranar kasa ma mutum kusa yin zanga faɗi lautu sabuwa da himan abu wala ya tumuna wa hadita wannan tusawa ah, bilbina lil maqul wa qur'a lil fa'il lil maf'ul tusawwa da an daidaice kasa da su lil fa'il law law tusawwi bihim al da kasa ta daidaice da su da wannan a ma'a ta aini ta tasawwa an shafe ta'un fil asli wato a cikin asalin kalma an shafe abunan da ta daya ma ita an shigar da ita fi sini su sau ce ta gasi na aimai ta shiri alama akwai wani abin da ake shiga ai ta san wa ko bihi na abu suna zurin da aka ta shafe da su zan dai kwata kwata babu su amma wala yakumuna Allah hadita ai bi an yakunu turaba su kasance turda su kasance wato turda misalin kamar yadda da sauran dabbobi za su zama da azami haulihi saboda tsananin tsoron wannan yini gaba fi ayatin ukhra kamar da ya zo a cikin wata ayata daban suratul nabai inda Allah subhanahu wataala yake cewa yaqulul kafiru alaytani kuntu turaba wannan ranar ce kafiri zai ce kai cuna kai da dai na kasance kasa tun bai hisabi ba idan turqa shuhuda saboda abin da ya kinka ya gaba ya ga wuce kashin shi wala yaktumuna Allah hadita amma ba su koyewa Allah magana ba su koyewa Allah abin da ke cikin ransu amma amilu ga abin da suka aikata fi waqtin akhar a wani lokaci na daban a fi waqtin akhar amma a wani lokaci na daban yaktumuna guda su boye a wannan a kun sa akwai mawaqif na ranar alkiyama akwai mawqifi na busa a tashi lokacin da za a tashi lokacin da za a tashi zuwa mahashar wurin taro wurin hisabi lokacin da aka tayar da mutane to kowa kamin kai hilin hisabin nan sai ya hawa ta gada gadan nan ita ake kira sirati wa in minkum illa waridha kowa sai ya bi sai dai wani ya wuce kamar waltiya wani ya wuce gudane wani ya wuce da tahiya da sauki ta saka wani ya wuce da tata da wani ya wuce da jan ciki to jama'a wanga zamani namu mu ga kaza a sa mu yi kaza a office a tilasta ma kaza a wuri kaza a tilasta ma kaza ai ina ga ko da ciyan ciki mun kauce wurin da sai mu ce alhamdulillah ko da ciyan ciki mun ka tsallake alhamdulillah wai wanda sun ka tsallake din suna za'awa au za'awa au wanda bai tsallake ba sun ka ya fada ana ta biyo ana ta fada kuma duk wanda ya fada wuta ta a kasa shikenan shi ya ta wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wa rahmah su waɗannan ba a ko tsaye musu ma'auni ranar kiyama waɗanda sun ka wuce suna za a tsaye ma'auni daga can kuma ƙara ta cewa na za a yi to kamin a kai mahashar nan kun ga akwai wannan mawuƙi wanda mutane za su tashi an ce wani nan aikin shi sai ɗauka aza ga kawo da shi ka ya tsallake da shi wani yana neman mai aza shi bai iya wani ko mulmula mummunan aikin shi bai iya kaga tun daga nan an kai Allah ya kare mu to kaga wanda wani mawukaci ne ko to sai wancan mawkifin na hisabi wanda kowa na matsawa ba a hisabi ba sannan akwai wani mawkifi shi kuma wanda ake ba mutane aka ba mutane dama su ba da amsa ga tambayar da za a yi musu kuma bayan an kare hisabi wasu Allah zai hukunci cewa su wuta duk sun kama hanya sai Allah subhanahu wataala ke wata fi mai nan mas'ulun ka adakta da su ya mata mata a tambaye su malakum na tasaru da ku yanzu an gargado ku za a je ku da mita ba ku taimakon juna Sai duniya kuna cewa ko biyu ko ya ba sai ya kaza ba sai ya kaza ba saboda haka ko biyu kun tsira da shi albarka ku suwa da ta yin shi to me yasa yanzu ga kuma ku taimakon juna ga kuka shiga wata wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamu sai shasan sai su yana duban tashi suna zargin juna wani ai kaina ai kai kace dai muke kai kace suwa ne eh, ba daidai suke ba sai Allah subhanahu ta'ala ya ce da su da waɗanda abin da nasu kowa su aure wuce kaga shi ma wannan mawkifi ne na daban to shine yake cewa nan waqtin akhar fi waqtin wa fi waqtin akhar wani lokaci na daban yaktumuna suna koye ma Allah magana ma'ana suna koye magana suna ganin kamar koye ne amfani sai ce wallahi rabbina ma kunna am shirki muna rantsuwa da Allah ubangijin mu a wata qira'a wallahi rabbina a rabbi zai zamba dali ko aqafu nasab a aqafu bayani ga Allah Allah rabbina ma kunna am shirki wallahi eh, wallahi na maku na muna rantsuwa da Allah ubangijin mu ba mu kasance mu shirka ba a wata kira'a wallahi rabbana maku na mushriki wato muna rantsuwa da Allah ya ubangijin mu rabbana rabbana abin da ya mai nasaba shine harfin nida'i wanda ka shahi ya wanda aka shahi ta nida'i ita mai mai nasaba ta mai ta rabbana in ka gan shi haka wata kira'a shi ya sanar da nasaba shi suke wallahi rabbana ma kuna mushrikin muna rantsuwa ya ubangiji mu bamu kasance bamu kasance mushrikai ba to kaga da suna ganin kamar wannan magana za ta su za ta walwale musu matsala kuma ba za ta walwale matsala ba saboda abin da suka aikata yana nan tare da su Allah subhanahu wataala shine wato mafi iya kamun masu kamu kaga na farko an ce akwai abin nan tare da mu mala'iku masu rubutawa suna nan tare da mu amma kun ga Allah subhanahu wataala ya ba su aiki ne ba dan yana ga fala ba ba dan bai bai iya rike abubuwan da ke tare da mu ba na farko kenan sannan kuma bayan wannan kowane Allah ya bashi memory shi na nan ga wayar shi da da kai da wancan duk abin da muke yi memory na nan ga wayar mai na recording هاي زم كوما سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى نتوى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر وانا آية أكبر سورة إنسان وكل إنسان كون mutum kowanne mutum kun ga wannan alɗe itimajin siya duk jinsin ɗan adam alzanna bayan rufe rukun mun rata ya mishi mun matsala mishi wannan bayar na shiga wayansa wanda yake matsayin memori gare shi to kuma wannan abin da aka rataya mishi ga wayar shi Allah ce wa nukhriji lahu yawmal qiyamati kitaba sai mai mai printing din abin nan da aka wayan shi ranar kiyama mun mai sai kitabun littafi yalqahu wanda zai hada da littafin nashi ga shi manshura abin ya yadawa ga kowa a bashi nashi kowa mai printing din nashi bashi in aka bashi sai a ce mai ikra aka ka baka karanta littafin ka gashi nan memory din ka na aka yi printing ba nan na aka bantalo ba ikra kitabaka karanta littafin ka ka fadi nafsika al-yawma alayka Rayuwa rayuwarka yau ta isa maka ta zama hisabi gare ka saboda ga wannan shaidorin na daga wajen Allah subhanahu wataala ga dan adam suna da yawa wanda suke duka ba wai don Allah zai iya kama mutum kawai ya aikata abin da so gare shi ba ya sa shi wuta in ya so ya yi mai shari'a mummuke in ya so don ɗai tsananin adalci da gamsarwa Ka gamsar da kai da kai kanka ka yarda da cewa kai kai kanka wanda mugun wani in ka Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to shine yace idan wani lokaci suka koye mu Allah kuna ganin kan koyon bai amfani amma baya amfani wa min al ibadati ma la yakfi fihi tahara batin nan muna magana tahara tsalki na zuciya wato yin ikhlasi don Allah ga al'amari yace daga cikin ibada akwai da tsalki na zuciya kawai bashi illa ma'aha baharatu baya sai dai ya zanta a rai da ta kai tsarki na zahiri tsarki na waje wahiyar salatu ta ce sallah don kayan tsarki na zuciya kayan niyyar sallah don Allah tsarki na zuciya bin shi dai sai ka gama tsarkin waje arwalla ko wanka in akwai janaba ko da abu mai kama haka fa bayyana huna dimnan anna salata ruwa anwa'il ibada a nan dunkule ya bayyana cewa sallah ba tana cikin manyan-manyan ibadoji wala to adda ba a bayar da sallar nan illa bi tahara a bahira sai da tsalki na zahiri fala ya wala ta kafi tahara ba kuna tsalkin ciki kawai baya isa min tamamil akli na cikar hankali wal ikhlas da kuma ikhlasi fiha a cikin sallar fala budda ba makawa min jima'i fahara sai ga hatsuwar tsalkin nan biyu tsalkin zuciya wato yi don Allah da kuma tsalki na waje yin alwala ko tsalki ko makamantan su abba ya rawal babu wa ba ta ta'at amma sauran ayyuka na ibada na da'a ta kafi fahara babu na tsalki na ciki yana da ta boyayyen tsalki boyayyen tsalki wato shine yi don Allah kama marra kamar dai da bayani ya gabata fil aya sabiqa a cikin ayat da ta gabata to don bayyana wannan fa qala sai Allah subhanahu wataala ya ce alhamdulillah to to alhamdulillah alladhi bi ni'matihi insha Allah za mu tsaya da wannan aya wato aya ta arba'in da biyu kuma wannan ta fatan abin da ne Allah